كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يوم الخميس muna da 20 daidai ga ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1438 wadda ya daidai da eh, sha biyar ga watan shida ladiya shekara ta 2017 muna cikin suratul bakara muna jin mun kwana aya ta 173 da بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلاً ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار <clears throat> ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نعم كما يدد أزوم كسنة إن شاء الله kaman kowace shekara yau za a fara tahajjud wato sallah ta nafila wadda ake cikin dare sai sa ma yana ga tarawihin yau ba a yi shafa'i da wuturi ba kuma kaman yadda aka saba al'ada dai muka yi karfe sha biyu zuwa karfe biyun dare wato awa biyu kenan to bana din ma haka ne ga waɗanda suke da niyan yin wannan nafila a wannan masallaci insha Allah da karfe 12 za a fara kuma alaran da suke mana tajiri din bana ma din su ne sai dai an samu kari guda ɗaya akwai alaran ma Mustafa wanda yake ja mana baki da yamma insha Allah zai shiga cikin su ya taimaka musu Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan kalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa illa nar wala la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa azabun alim in ba kuma ba a can baya mun wuce makamancin ta ko hmm. karanta ta muje إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون تكون قوة شر وانا آية دمالي كرنتا ودمك وشيتا har akwai la'ana akwai tsinuwa wato nisantawa daga rahama ga malaman da suka ɓoye abin da Allah ya saukar na hukunce-hukunce a littafinsa sun karanta sun sani sun fahimta amma saboda tsaban son zuciya sai suka ɓoye ko kuma sun faɗa suka faɗi wani abu saɓanin yadda Allah ya saukar to shine Allah can yake cewa ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul inon waɗannan Allah ya tsine musu albarka kuma ya umarni duk wanda zai iya buɗe baki ya tsinewa shi ma ya tsine musu albarka saboda sun yi khatam sun ɓoye hukuncin Allah da ya ce a bayyana wa mutane har ma lokacin da muka zo wancan aya mun karanta wani hadisin manzara da yake cewa man su ila an ilmin mahu uljima yawmal qiyamati bil jamin min duk wanda aka tambaye shi wata matsala ta ilimi alhali ya sani ya ɓoye to za a yi masa linzami na wutaren tashin kiyama sakamakon haka duk malamin da ya san gaskiya ya ɓoye ya sani yana cikin hatsari duniya da lahira a nan duniya ba zai mutu ba sai ya kaskanta ko mun shahararsa kafin ya mutu sai Allah ya kaskantar da shi matukan yana boye gaskiya wa mutanen da suka ba shi amana sanan ran tashin kiyama za a yi masa linzami na wuta a kai shi wuta Allah ya sauwaka so wannan aya ma take gaban mu wato aya ta 174 Allah ce innal ladina yaktumuna lalle waɗanda suke boye ma an anzalallahu minar kitabi abinda Allah ya saukar a cikin littafinsa to wannan littafi wasu ka ce a taura wasu ka ce ƙura'ani to duk ya ɗauka. in a ƙura'ani ma mutum ya ɓoye, ya shiga in a taura ya ɓoye, ya shiga in a injila ya ɓoye, ya shiga dan al'ibu ratu bi umumin labs labi bi sam an gane wannan inna alladhina yaktumuna ma Allahu min alkitabi lalle waɗanda suke boye siffan manzon Allah idan a taura kenan eh ba akwai a taura siffan manzon Allah ba ko ta gaskiyan sa yahudawa suka ɓoye eh ko kuma a ƙur'ani ɗin ne hukunce-hukuncen da Allah ya saukar malamai suka boye wa yashtaruna bihi thamanan qalilan suka canja shi da dan wani kuɗi kankane ko wani abun bukata kaɗan na duniya da su samu misali yanzu matsala ta hoto ɗin nan sai aka ɓoye wa 'yan siyasa ba a fito fili aka gaya musu musamman musulmi daga cikinsu cewa fa hoton nan fa da kuke ta kashe bakodan kuɗi a kai kuke ta mannawa a kofar gidanku a ƙofar gidan gwamnati a ainihin a cross cross a kowane jashin kuke mana kuke kaɗan kushe to asalin hoton ma fa haramun ne kusan haka ran tashin kiyama za a ce musu ahayu ma khalaqtum ku raye abin da kuka koya na halittan Allah kuma walaysa binafiqin mutum ba dai iya busawa ba kuma ba da a daina masa azaba ba kaga wannan wajibi ne malamai su fito su gaya ma 'yan siyasa tunda su jahilai ne ba su sani ba su ba su sani ba su yi karatu ba amma kai ka karanta hadisin manzo ka san hadisi ga sanan ga surutu sai ka boye saboda ka dace ka dace da ra'ayinsu to wanda ya haka kamar ya canja gaskiya ne da ƙarya wa yashtaru nabihi thamanan qalilan sun canja wannan hukunci na Allah da ɗan kuɗi ƙanƙani da ‘yar wata bukata kaɗan mai wucewa. Allah ya ce irin waɗannan mutane, ula'ika ma ya akulu fi buto ne mai illan nar, ba komai suke ci ba abinda suke samu wajen shugabanni suke ɓoye musu kunci na face wuta suke ci, wabi mana wuta za su tafi. Duk wanda ya ɓoye wani shugaba ko sarki ko wani gwamna ko shugaban ƙasa ko wani ɗan majalisa ka ɓoye masa hukuncin Allah don ya baka abun hannunsa don ka dace da ra'ayinsa to in ka ci ka ci wuta kamar yadda Allah ya zo da maganan ah, cin dukiyar maraya ma yace innal ladina yakuluna amwalal yatama yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara yawa kaji ko wasayaslawna sa'ira kasan annar ko ko ka san annar ba ya kamata ce larabcin naka ya dan ci gaba kaɗan kasan dai annar dai kam Allah ce innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasalawna sa'ira lalle masu cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci ta hanyar karfa karfa ta hanyar fin karfi eh innama ya'kuluna fi butunihim nara wuta suke ci a cikin su bi ma'ana wuta za su tafi wa sayasalawna sa'ira da sanar shiga cikin wuta da ake ce mata sa'ira Allah ya kare mu Allah ya tsare mu to haka nan waɗanda suka ɓoye hukuncin da Allah ya saukar ko a taura ko injila ko qur'ani ko suhu ibrahim ko duk wani littafi da wanda suka boye to su ma in sun samu wani abu a sakamakon boye wannan da suka yi sun ci wuta Allah ya tsare mu kuma Allah ya ce wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah Allah ba zai magana da su ba me yasa kuke ganin Allah ba zai magana da su ba saboda me saboda yayi fushi da su yayi fushi da su ah, ne yanzu na fushi da kayan ki maka magana ko aikin yin magana ma mutum yana nuna kai fushi da shi ne shi ne Allah ce wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama Allah ba zai maka saboda yayi fushi da su wanda Allah ya fushi da shi ina zai tafi to haka duk wanda ya boye abin da Allah ya saukar ma waɗanda ba su yi karatu ba to yana cikin fushin Allah ya nuna dama Allah yana fushi yana yarda wa ba'u bi ghadabin min Allah sun koma da fushin Allah kuma Allah yana yarda radiyallahu anhum wa radu'an saboda Allah yana fushi in an saba masa yana yarda in an masa menene da'a ta Allah ka sa mu cikin masu masu maka da'a wala yuzakkihim duk laifukan su ba da tsarkake su da shi a ce an kankare musu gaba ɗayan su saboda Allah ya fushi da su ka san ai mu'mini in suka yi laifi Allah ya kankare musu ko dan addu'an mala'iku ko addu'an mutane ko addu'an kifi ko wasu kwari dai musamman mai karantarwa amma waɗannan saboda sun ɓoye ma hukuncin Allah to Allah bare tsarkake su ba duk laifin su karabka cap da a zo da shi dan su ji daɗin tafiya wuta eh na kama Allah ce walahum azabun aliyim suna da azaba mai raɗaɗi mai zogi don tashin kiyama Allah tsare mu أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار الله دي بس ما سقوي أبن يسوكر yace ulaika ladina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfira fama asbarahum ala nar Allah ce waɗannan su ne waɗanda suka sayi bata da shiriya wai bi mana suka ɗauki shiriya suka sayo bata da kuɗinsu. su Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ya shiryar da kai ka fa'inci gaskiya sa'an nan wannan gaskiya ɗin don tsaban son zuciya ka barta ka je ka rungumi ƙarya ka rungumi ɓata Allah ka tsare mu sai sa eh, radda muka zo karatu muka karanta abin da huzaifa ya faɗa ya ce malami in yana son ya gane yana cikin fitina ko bai cikin fitina to ya tsaya ya dubi kansa lokacin da da yake tafiya abu kaza haramun ne sai dawo yana ganin sa halal sai wannan ya fada fitina da ra'ayinsa ko abu kaza halal ne da ra'ayinsa sai dawo yana ganin sa haram duk da asabatul fitina fitina ta same shi Allah ka tsare mu ad-dalalata bil huda wal azaba bil بالمغفرة waɗannan su ne da kuɗinsu suka sai bata suka ba da shirya wai bi ma'ana kamar da ka ɗauki kuɗinka ka saya wa kasuwa a musanya ma da kuɗinka to haka su ma suna kan shirya suka ɗauke ta suka karɓo ɓata da ita wal azaba bil magfira suka ɗauki gafaran Allah suka sai azaba da ita Allah ka tsare mu suna cikin gafaran Allah suka ce ba so suka koma suka so menene azaba Allah ce to fama asbarahum ala nar fama asbarahum dinnan siga ne na ta'ajibi fi'il ta'ajib ma asbarahum wai ku yi mamaki ko mutane in za ku yi mamaki ba wadda ya kai su yin haƙuri a cikin wuta dole ko sun ki sun so dole su yi haƙuri a wuta haka nan fama asbarahum alan nar inda kai mamaki kai mamakin waɗannan mutane su da kansu sun yadda su saba ma Allah in ya saka su a wuta sun yadda za su yi hakuri to kenan sun fi kowa sun fi kowa hakuri kenan da dauriya ko tunda sun san saban Allah suka yi amma suka yarda su mutu akan haka to shikenan sun nuna su za su iya yin hakuri duk wata azaban Allah za su iya jure mata fama asbarahum ala nar ba da ke sakuri kenan kan wuta ko ta'ajjub Allah sawaka ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد Allah ya ce zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqqi wa innal na ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id Allah ya ce haka ya kasance ne domin Allah ya saukar da littafinsa da gaskiya kuma yana umurtar mutane su yi aiki da gaskiya su bi gaskiya ta wanda ya kauce ma gaskiya yake aiki da gaskiya ko yake faɗan gaskiya shi kenan dole shiga wuta ya hakuri ko ya ki so don shi ne makomarsa sala ce to wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi wanda suke sabani a littafi wani littafi kenan wani littafi wasu malamai suka ce wannan littafi shine at-taura shine at-taura wato da yahudawa da kirista sun yi sabani a ciki su kirista suka ce a cikin at-taura akwai siffan annabi isa a ciki yahuda suka ce ba siffansa yahudawa suka ce ba siffan wane ne annabi isa sa su imani da shi ba su kuma kirza suka ce a akwai siffansa a cikin attaura kun dai goge ne kun share kun batar kenan a kaga su yahudawa ba a kan manzon Allah ne kawai suka boye siffansa ba har annabi Isa sai sai Yahuda ba su yarda da annabi Isa ba su ba suke kokarin kashe shi har ma Allah yake cewa wa ma qataluhu yaqina bal رفعه الله قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ba wannan ba. Wa ma qataluhu yakina. Bal rafa'ahu Allah. Bal rafa'ahu Allah ilayhi. Wa kana Allahu azizan hakima. Yawwa. Allah ce ba wanda suka yawura suka niyan kashe Annabi Isa ba su da yakina sun kashe shi. na haka ma ce bal rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya daga abunsa zuwa gare shi me yasa Allah ya daga shi inna Allah kana azizan hakima Allah buwayayye ne mai karfi mai hikima haka Yahudawa ba su kashe annabi Isa ba duk kiyayen da suke masa to sai ka jawo an ayi wannan kuma bar shubbiha lahum وما صلبوه وما وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن wuta ya kena sun kashe annabi isa kuma wa ma salabuhu ba su yi crossing ɗinsa ba taslib walakin shubbiha lahu a an dauki wanda daga cikin su ne aka ba shi siffa da kama irin ta annabi Isa suka kashe shi abin da ya faru kenan yawa Allah dage annabi Isa ba su kashe shi ba Allah ce kai su din ma suna cikin kokonto wanda suka je kisan anya shi din ne kuwa fi shakkin min suna cikin kokonto su kansu jikin su ya ba su anya wannan Isa ne suka kashe na'am Allah ya ce zalika bi anna Allah nazzalar alkitaba bil haqqi wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id suna cikin sabani mai nisa tsakanin su da su ya suma tsakanin wa kenan kirista da yahudawa eh tahsubuhum jami'an wa qulubuhum shatta satin nan naji a BBC da Voice of America ma sun faɗa can akwai wani wakilin faforoma da aka nada a nan a Najeriya kusan shekara biyar kenan yan wani sun kiyar sun ki masa mubaya'a yanzu faforoma ya ce ya ba su notice na wata nawa na wata biyar daga nan zuwa zuwa zuwa wata biyar su tabbatar da su masa mubaya'a ba ka duk da kore ainihin fada fada na wannan area din su sun ki sun ki masa baya ne wadan ba dan kabilan su bane ba su yadda da limanci da menene ba da kabilan su ba kaga har a addini akwai tribalism akwai menene sect eh ba sectionalism ba sectorism sect eh yawa racism yawa racism kaga akwai kabilanci a cikin addini ma racism a addini kana ce ba dan kabilan ka bane to alhamdulillah a musulunci yanzu mutane sun karantu kowane ɗan ƙabila mu in dai yana da ilimin addini ɗin zai mana limanci za mu bi shi zai ba da fatawa za mu yarda ba ruwanmu da ƙabilarsa ko da basayi ne ba ruwanmu ba ruwanmu yawa mu mun dauka dukanmu daga adam muke kuma dukanmu daga ƙasa muke ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi tsoron Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى نعم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أوا الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Allah ya ce ku mutanen duniya gabaki daya ni na halicce ku daga mace da namiji wato Adam da matarsa Hawa na sanya ku al'umma al'umma al'umman Larabawa al'umman Afirka al'umman Turawa al'umman Rash ga sunan wa qaba'ila cikin al'umma dinan kuma akwai kabilu kanana ga sunan yanzu ka je Plateau da Taraba kananan kabilu nawa ne kawai suke cikin nan to Allah ce karshe ba ruwansa da wannan an yi ne arabu dan kowa san kabilarsa kawai ba la fa ba da alfari ba domin me inna akramakum indallahi atiqakum akwai lokacin da limamin masallacin manzo Allah dan Najeriya ne Allah ya masa rasuwa dan Najeriya ne ke limanci kuma ya dade yana limanci Ashek Ayubi wannan mahaddacin Qur'ani ne wanda yake tarawih a masallacin manzo dan Burma ne ba dan Saudiya bane in ka dubi majalisin manzon Allah ta tara bilal mai kira musalla ka duba darajarsa dan afirka ne bilal ka duba salman al-farisi ba ne bane suhai mutumin rum ne ba ba ba balarabe bane sadaka musulunci ba ruwansa da racism kabilanci ba shi dubi afirka ta kudu mai baro. lokacin apartheid din sunnan hatta bakar fata ba a yarda je cocin farar fata ba kowa ya san wannan a duniya bai sai je ba gashi addinin faɗe shi kirista ne wancan ma kirista ne ba bai sai je bai sai je ba kai Amerika ma an yi haka da ake ganin gidan yanci gashi baka black eh, negro na Amerika baka kyan fata ne kiristoti ne ba sa zuwa cocin farin fata ba sa zuwa makarantar farin fata mota ma ba a shiga da su addini daya tamamu alhamdulillah addinin musulunci ya yaki kabilanci sai sa manzo Allah yake cewa laysa minna man da'a ila al-asabiyya wa laysa minna man qatala ala al-asabiyya ba ruwan mu bai tare da mu wanda ya yaki dan kabilanci bai tare da mu wanda ya kira zuwa ga kabilanci yace kullukum li adam wa adam min turab dukan ku daga adam yake adam kuma daga kasa yake dan me za ku alfari la fadala li ajamin ala arabin wala arabin ala jami'a kama Allah ya fada yace ba bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe illa bi taqwa da tsoron Allah kawai so kaga addinin ce akwai adalci a cikin sa ko babu adalci Allah akwai adalci saboda ba nuna bambanci dan kabila ko dan gari ko dan kasa Madina ta zama santa ta zama headquarter na dukkan musulmi ba kuma da yi wani gori nan ba garin ku bane nan ba kasan ku bane babu wannan amma Afirka ta kudu mutum in nan aka haife shi kakanu da iyaye aka dinga masa walakanci amerika iyayen kakannin kakanninmu da aka dauke su a jirgin ruwa aka tafi da suna matsayin bayi suka je suka haifi su a can har zaɓe ma sai da aka nasu yi a matsayin su na baƙaƙen fata sai daga baya tukunna aka suka da suka samu yanci har ta kai yanzu aka samu bakar fata waye obama ya zo ya zama eh, shugaba amma da ko zaɓe an hana su ko zaɓe nawa aka kashe lokacin suke gwagwarmayar neman yanci kuma a ɓangaren su na kiristoci kawai don dai bakar fata ne su aka nuna musu irin wannan bambanci so addinin wasu ce gaskiya addini ne na Allah akwai adalci a cikinsa sai dai wanda bai bance shi ba kuma to shi kenan wanda bai bance shi ba da na'am wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id ci gaba ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي المقام وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا

Allah ya shfik laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا أهدوا والصابرين في البعصاء والدراء وهين البعص أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون to wannan aya gaskiya akwai sabanin malaman tafsiri game da kan wata sauka cewan ba wani aiki ne na alheri ba ba wani aiki ne na da'a ba ku kalli gabar ko ku kalli yamma sai dai aikin da'a wato wajen ibadunku sai dai aikin da'a aikin alheri shine da farko tukuna da imani da Allah yayi imani da tashin kiyama yayi imani da mala'iku yayi imani da littafai yayi imani da annabawa ya ba bada sa a bisa yana so ya ba da zakka ga makusantansa da marayu da miskinai da matafiya da maroka wadda wata ya shiga wasa'ili na kyau cikin tsanani wa fir zuwa ƙarshe kafin mu zo wannan aya manhumul mukhatabun wadda ake magana ne da ita ta wajen sababin nuzul akwai eh, asbab da malamai suka amma na farko suka ce wani mutumi ne tambayi manzon Allah sa'alahu anil birri ya tambayi manzon Allah me me aikin alheri ne sai sai aya ta sauka ce ai alheri ba yadda kuke zato bane dan kana sallah kana kallon gabar da yamma ko kudu da arewa to ga mutanen da suke kallo yamma kenan ko suke kallon gabar ba shine kawai alheri ba na farko sai an yi imani da Allah an yi imani da Allah an yi imani da tashin kiyama an yi imani da tafai an yi imani da manzanni an yi imani da annabawa har zuwa ƙarshe an gane wannan sababi na farko kenan sababi na suka ce ta sauka ne akan yahudawa da kirista su yahudawa duk inda suke zo suna kallon baitul maqdis ne su kirista kuma suna kallon gabas inda rana take fitowa sai suna alfahari da haka cewa duk wanda bai kallon ɗayan biyun nan to baya aikin alheri duk abin da yi sallah ce a da masu sallah suna kallon baitul maqdis da masu sallah suna kallon eh, gabas suna kirista ba zai zama alheri ba sai mutum ya imani da Allah tukunna ya imani da ran tashin kiyama ya imani da littafai ya imani da annabawa kuma ya ba da zakka ya tsaye da sallah har zuwa ƙarshe kun gane wannan sababi na uku wasu ka ce akan yahudawa ne kawai ba kan yahudawa da kirista ba don akan yahudawa me sababin sababin shine lokacin da aka yi tahawili na alƙibla daga baitul maqdis zuwa kaba sai suna cewa musulmi eh, yanzu kan kun riga kun bata kuma kun bar alqibla ta annabawan Allah ta manzanni rututu kun koma ta ta makka a lalle kun tabbata batattu babu alheri tare da ku kun bar alheri kun koma sharri ta shine Allah saukar da wannan aya yake mai musu da raddi cewa ai kallon gabar da yamma da kudu da arewa ba shine kawai ibada ba shine ake alheri ba alheri na farko da imani da Allah ya imani don tashin kiyama ya imani da tabbai ya imani da annabawa ya tsaye da sallah ya bada zakka an gane wannan yawwa to wannan shine kaɗan daga cikin asbabun nuzul wato dalilan saukar wannan aya da malam ya karanta da bari mu je fassaranta na gaba daya laysal birra ba dai zanto shine alheri ba an tuwallu wujuhakum ku juya fiskokinku Kibalal al-mashriqi kuna kallon gabar wato kirista kenan wal maghrib wato yahudawa kenan walakin al-birra sai dai alheri da farko man amana billahi wanda imani Allah shine abun bautansa wal yawmil akhir yayi imani da ranar tashin kiyama akwai sakamako wal malaikati yayi imani da dukkan mala'ikun Allah wal kitabi yayi imani da tafan da Allah ya saukar wan nabiyina imani da annabawan da Allah ya aiko wa atal mala ala hubbihi yana ya bada duki alhali yana son duki ya dauka ya bayar wa zawil qurba makusata wal yatama da marayu wal masakin da miskine wato fakirai wa min sabili da matafi wa sa'ilina da wanda shiga lika kayan suka zo suke roko wa fil riqabi ya bada dukiya dan ayanta bawa wato dan yanta waye ko mace ko namiji sanan wa qama salati ya da sallah wa ata zakata ya bada zakka wal mufuna bi ahdihim idza ahadu kuma yana ya zama cikin waɗannan sun yi alƙawari suke cikawa wasabire ya zanta cikin masu hakuri fil ba'sa'i a lokacin talauci waddar ra'i da lokacin cutarwa cutarwa dinnan ko na rashin lafiya ko na rasa dan uwa ko duk wani abu da zai samu mutane dai abin da jikinsa ya hakuri wahinar basi da lokacin yaƙi na ma ya hakuri bai gudu ba wa abokan gaba Allah ce ulaiikal alladhina sadaqu wanda suka tattara wannan sufa sune suke da gaskiya a imanin su ai sadaqu fi imanihim sune suke gaskiya wajen imanin su an gane wa ulaika humul muttaqun kuma sune masu tsoron Allah sune masu takawa Allahumma ja'alna minhum kenan yanzu wannan aya ta nuna dan kana sallah in baka yi imani da Allah ba baka imani da abubuwa na faɗa ba dungure kawai kake yi ko kuma kalmar ma kai abin da ta warware ta karidda dungure kawai kake don an ga kana kallon gabar kana sallah ba dai zama hujja cewa kai musulmin kirki ko mutumin kirki ba ne, sai waɗannan abubuwan da aka faɗa ka tabbatar da su kenan imanin ka bai warware ba ka imani da Allah da littafansa da mala'ikunsa da annabawansa ka ba da zakka duk abin da haƙoƙin dukiya ka bayar sa'annan kuma du kai haƙuri wajen talauci in kana cikin talauci Allah ya dora maka kai haƙuri in kana cikin cuta da Allah ya dora maka da aka zo yaki tsakanin musulmi da wanda musulmi kai haƙuri baka gudu ba baka baka basar da ƴan uwanka ba an gane wannan to waɗannan su ne masu imani na gaskiya Allah ka sanya mu a cikin su يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الله يتشي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الهر بالهر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أفيده له من أخيه شيء fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan zalika takfifun min rabbikum wa rahma faman itada ba'da zalika falahu azabun alim Allah yace ya waɗanda kuka yi imani an wajabta muku yin kisasi kutuba alaikumul kisas to da farko me yasa ce ba a ce kutiba ba sai aka ce kutiba alaikumul qisas saboda an samu fasal tsakanin alqisas to an samu fasal irin wannan ba sai an kawo ta'awunis ba kutiba alaikumul qisas an wajabta muku yin kisasi me kisasi ma war qisas kisasi shine ramako ramuwa ga abin da aka yi maka shari'a ta rama maka sai sa ma imamul qurtubi abu abdullahi yake cewa bai halatta ba mutum ya kisasi makansa sai dai shugaba ko na'ibuhu ko mutane su yi kisasi makansu yi ramako a'a wadda ke tsaye da haddi da kisasi shugaba ne ko wadda shugaba ya wakilta na'ibuhu aw wakiluhu an gane wannan yanzu ɗanka ko almajirinka ba zai sata ka yanke hannunsa ka ce kai masa hukunci ba ko ya cire hannun wani ka ce kai babar ka cire nasa ko ya cire idan wani wannan shari'a ne take shugaba an gane wannan haka nan kisasi a takaicen takaitawa shine rama wani laifi da aka yi ma wani a rama masa to Allah da hikimansa sai ce kuna da rayuwa a ciki kutiba alaikum alqisas fil qatala a Allah yace an wajabta muku yin qisasi in an yi kisa da gabanin zuwa musulunci a zamanin jahiliya ta larabawa rayuwar ta zamanin jahiliya idan wani ya kashe wani a wata kabila to shi wanda ya kashe din ba shi za a kashe ba ɗayan biyu ne ko su kai hari su kashe su kashe shugaban kabilan don su fusata waɗancan ko da shugaban kabilan ba shi kisa ba sai su je su kashe shi ko kuma akan mutum ɗaya ne sai sun kashe mutane sama da goma ko ishirin don su nuna suna da ƙarfi ai yanzu yaran mu haka suke yin sara suka ko ba ka suke ba inda da ku je da wasu za su je anguwarsu su sari mutum ɗaya to in suka kawo hari guwan waɗannan da suka je suka sare mutum ɗayan nan in sun samu mutum goma to sai sun sassare su agwagwa ma ba su batta ba bishiya ma ba su batta ba fulawa ma ba su batta ba koyin wuta ma sai sun sare shi ko gane bishiya ma sai sun sare gilas ɗin mota ma sai sun sare kaga an koma exactly rayuwa menene jahiliya an koma an koma rayuwar jahili shi kenan a wancan lokacin in wani ya kashe wani sai a gaji a kansa shi kadai sai a kashe mutane goma ɗa ne bawa ne mace ne namiji ne ba ruwansu to da musulunci ya zo sai adalci a'a da musulunci adali ne kamar yadda na gaya muku ya hana ɗin mutum ɗaya ya yi kisa a ji a samu ƙabilunsu a kashe ko a kashe shugaban ƙabilan ko a kashe innocent person ko people musulunci yana sai ce a'a in mutum ya kashe mutum shi ma a kashe shi shi wanda ya kisan shi za a kashe a haka din ma in bawa ya kashe bawa a kashe bawa in mace ta kashe mace a kashe amma in ɗaya kashe bawa ba za a kashe ba sai a biya diya tunda shi dama bawa ai kuɗi ne shi bawa ai kuɗi ne to tunda ka kashe shi bisa kuskure ko da gangan ta shi kenan sai ka biya diya wa mamallakin bawan tun da dama yana dama ya je sai da shi an gane wannan to sabanin da ake shin idan mutum ya kashe mace diya da gangan namiji shin shi ma na kashe shi da ita a'a wai in namiji ya kashe mace diya ba baiwa ba shin shi ma za a kashe shi ya kashe mace ko ko a'a shi ba da kashe shi ba akwai malam suke cewa da aka kashe shi akwai da suna cewa da aka kashe shi ba mu bi ayan yace al-hurru bil hurri da in ya kashe da a kashe shi wal abdu bil abd in bawa ya kashe bawa a kashe shi wal unsa bil unsa in mace ta kashe mace a kashe ta kun gane to kun ga inda abun ya taso ba a ce al hurru bil unsa ba ko al-rajul bil unsa ba aka ce al-unsa bil unsa in mace ta kashe mace a kashe ta to in namiji kuma ya kashe mace ba, ya ya kenan inda matsalar ta taso kenan inda matsalar ta taso kenan amma imamu abu hanifa yana cewa in dai mutum ya kashe mace da gangan akwai shaidu biyu to shi ma za a kashe shi amma wajen irin su imamu malai imam shi suka ce ba za a kashe shi ba ba za a kashe shi ba don ayan bata ta faɗi haka ba ayar bata faɗi haka ba an gane wannan kenan namiji ya fi mace daraja da kima an gane wannan amma abuwa ni ba ce inda har mutum ya kashe mace da gangan ya kwanta da ta ya yanka ko ya harbe ta shi ma ya kashe shi kawai ya ce bai tabbata tunda aya bata tabbata bata kore ba sai shi yana da wannan fahimta din kuma akwai masu goyon ba sa kan wannan ra'ayi din yawa akwai masu goyon ba su na'am eh, Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf to idan an yi wa mutum dan ya kashe wani sai waliye suke afuwa kisa na ganganci ne ba na kuskure ba da suka ce to mu yanzu mun yi afuwa abinda muke so a biya mu diya kar a kashe shi kun san in kisan ganganci ne ba maganar diya sai dai shi mutum kawai a kashe shi to da aka zo da aka kashe shi suka ce a mu masa abuwa kar a kashe shi e biya diya to idan an yarda a biya diya din sai Allah ce to fattiba'un fattiba'un bil ma'ruf kada a matsa masa a ce sai ya kawo kuɗin lokaci guda sai a sarara masa a bashi lokaci da shi da ‘yan uwansa su biya diya kun san dama diya wa ake biyan diya ala'akila dangi ya saka musu shekara uku ko shekara biyar su biya a hankali in kuma suna da shi nan take za su biya sai su biya ya zama dai eh, fattibahun bil ma'ruf yawwa su biya ta hanyar da aka sani a karɓa ta hanyar da aka sani kada ya zanto kusuma kuma abun fada lokacin da su biya mai kenan diya ɗin an gane wannan to misali yanzu wani ya kashe ma wani haula wani gida ɗa ko ɗan uwa sai ɗaya daga cikin su kawai ce shine yake son a biya diya sauran suka ce sai a kashe a kashe su ba son diya magadansa ko ƴaƴansa suka ce su ba su yadda ba to ya wani ra dauka nashi shi kadai saboda kwatan rai saboda kwatan shi kadai da dauka wannan ittifaqan saboda kwatan rai nasa za a dauka wanda suka ce ba su yadda ba sai an kashe shi nan shari'a ba ta dauki ra'ayin su ba wannan kwaya ɗayan nan da ya yarda ce kar a kashe shi shine saboda menene kubutar da rai shari'a ba ta son a kashe mutum sai ya zama dole an fahimci wannan wa adawun ilayhi bi isan shi kuma in zai ba da kuɗin diya ɗin to ya tabbatar ya bayar da kyautatawa kada yi mu matsala ne mu matsala ya yi takin tayan bai bayar ba yana da shi wata kaza zan ba da kaza watan ya zo ya ƙi bayarwa shekara ɗaya dan ba da zai ki ya ƙi bayarwa kaga ya cutar bayan an masa afuwa ya cutar to nan da yace min akhihi kenan me za ku ke cewa wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajr karanta mu je wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana. وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا كوكو من قتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الله كثير الله يقول wanda ya kashe wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan ta'ammud shine da ganganci intentionally da ganganci yayi fajzahu jan Allah ce kuma kuma sauta ne sakamakon sauta kuma khalidan fiha zai dawwama buji wannan kalma khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya fushi da shi wala anahu kuma ya tsine masa wa adda azaban azima Allah ya mata azaba mai tsanani mai girma to gashi nan kuma akwai kisan sai aka ce min akhihi kun gane point din ko bu gane bane musulmi yana da wama wuta ne nan ga kisan ga komai in baka dada gane wannan ba kuma inda Allah yake cewa wa in ta'ifatan min mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in bagad ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsidu inna allaha yuhibbul muqsit ka gane da yake cewa wa in ta'ifatan al mu'minina tatalu fa aslu gashi suna yakin aka ce kuma al mu'minina to yaya kenan kuma kai ka san a yaki akwai kisa kuma kisan da ganganci ne naka dauki takobi ne kai kansa shi ma yiwo kanka ne ma maza Allah ke cewa la tarjiu di kufaran yadribu ba'dukum rikaba ba'd Kar ku zama kaman kafirai a bayan sashin ku na saran sashi wai yara kai hada wannan hadisi da waɗannan ayoyi da kuma wannan shine muke da mu yi mujamma su yi aiki tare ba a samu iskali ba kai shine muke magana waye da ya kokarta ina yawwa fa jaza'u jan abin da ya cancance shi kenan amma Allah in ya ga dama zai masa afuwa ka gane kaman yaron ka ne ka ce masa yau in baka je gona ba ko in baka je aikan da na maka ba zan maka bulala arba'in sai kuma bai je ba kana da daman ka masa sauki aiko kana da daman ka masa sauki amma dai ga hukuncin sa kan bulala arba'in ya cancanta To amma kana daman ka ce na yafe maka ko ba ka bane to wai wanda ya kashe mumini da gangan abin da ya cancanta na hukuma shine shiga wuta ya dawwama amma Allah ya ga dama sai masa afuwa domin mumini ba da wama a wuta kun gane kun ga sun tafi daidai ko ba gane bane kaga kenan aka yi masa abuwa kaga ya zama dan uwansa kenan musulmi dama musulmi ai ba da wama a wuta kamar da manzo Allah ya faɗa an gane wannan eh zalika takfifun min rabbikum cewa da aka yi an yi da ai afuwa din nan a kuma biya diyya wannan sauki ne daga wurin Allah ko ba sauki bane in ba dan Allah ya yi saukin ba in Allah bai halatta karban diya ba duk wanda yake son kai ko sai ma kashe shi kawai to amma Allah sai ya sauki yace a karbi diya kuma a biya ta hanyar da ya dace a bi shi biya kuma ta hanyar da ya dace an gane wa kuma jin kai ne ta dace to gargadi gargadi fa manita da ba da zalika falahu azabun alim duk wanda kuma zo ya ketare iyaka ta'addanci bayan an yarda ya ba da diya kai daga cikin yan waye kace a'a ni dama ban yarda diyan nan ba sai ka zaga ka kashe wanda ya kisa din ka zaga ka kashe wanda ya kisa to kana da azaba mai radadi dan tashi kiyama wurin Allah tunda an daidaita ya ba da diya ya yarda dai bayar saboda kau kai dama baka yarda ba ba dauki ra'ayinka ba sai ka zaga ka je ka kashe shi to kai da Allah bibiyu an gane wannan famani itada da zalika falahu azabun alim duk wanda ya ta'addanci ya ketare iyaka ya je kashe wanda aka yadda ya ba ya ba a diya to wannan shi da Allah dai masa azaba mai radadi an gane wannan insha Allah mun kwana aya ta 178 ko ra mutai da 179 an gane wannan Allah ya nuna mana bismillah malam assalamu alaikum wannan yana cewa um, da bisa waɗansu hujjoji da ya ji daga wasu malamai ya ɗauka cewa hoto halal ne da ko da ke wani lokacin magana kan ba ta fita da me ne wai da me ne saboda hujjoji ne saboda hujjoji da ya ji a bakin waɗansu malamai masu karantarwa ya yi mu'amala da hoto wato ya dauka hoto halal ne sakamakon karatun da ya ji ya ji kan wannan karatu ya amfani wani ma ya same ni a gona ya ce mana Allah saka maka da alheri ya ce malam mun shiga facebook mun ga abin da yake gudana Allah saka maka ka kwato mutane da yawa sanadiyan wanka ya ce amma wallahi da mutane da yawa waccar fatawar suka ɗauka. kawai kan cewa hoto kowane ne halal ne tunda ba rarrabe musu ba amma yanzu sun fanci hoto na halal shine zaka yi shi bisa menene darura ka gane wanda ya zama la ma la budda kuma hoto na darura nan mun faɗa kamar mushe ne asalin mushe haramun ne amma in ka shiga cikin wani irin wani yanayi an gane an avoidable situation kaga dole an yadda ka ci mushe kana gaba jeji baya jeji ihun ka banza ba abinci ba ruwa kamar da eh, akwai wani documentary da aka yi wace shekara ina jin aljazira ne suka yi akwai irin turawa masu yawon shakatawa ne suka je suka bata sai da suka yi kusan wata guda ba gari suka rasa yadda su abincinsu duk sai da ya kare suka kanjame suka kanjame suka rasa yadda za su yi to ha tururuwa suka sun ci tururuwa to a lokacin kaga za su samu shan alade ba sai su ci ba ko mushen abin nan ko ma me mushen me su ci ta irin wani abu ya halatta tunda ka shiga wani irin yanayin da babu wani ba wani sai wannan sai nan da tana halatta menene Eh, tana halatta haramu amma inda ruran ta kau sai a koma asali kuma ba za a doge cin ayi da rura ne bari mu ci gaba da yi ba a ya saba ba kaidar usulu ad-darura tuqaddaru bi qadariha me ma'ana ad-darura tuqaddaru bi qadariha inda ruran ta wuce abin da yasa aka yi amfani da ruran shi ma ya wuce kenan al-hukmu yaduru ma al-illa wujudan wa adaman in illa tana nan shikenan in illa ta kau ba shikenan so hoto na darura wannan kowa ya sani kowa ya sani darura ne yanzu ga kuɗi akwai kuɗi yanzu a jikina akwai hoto wadda ma ba na musulmi ba a jikin kuɗin to ya zan yi an shawarce ni lokacin da za a yi kuɗin ina da hannu a kai ban da hannu wa laisa lil insani illa ma sa'a ba abun da kamar sai abun da kai contribution ka aikata ko kake da taimakawa kai to ni ban taimaka ba ni da yau ma za a ji in dai according to my opinion ne a buga sababbin kuɗi a cire hoton ko ko na waye ma a cire a cire na prime minister a cire na murtala a cire na saddauna a cire na kowa a yi kuɗin haka ba hoton kowa a jiki kuma ba dai hana kashe kuɗin ba a yanzu ma hoton da aka yi wato dan adam ya kamanta waɗanda suke wannan tunani an ce sun yi don girmama su ne ko ba dan girmama su bane to amma akwai abin da ake walakantawa irin kuɗi wani lokacin da aka ji wari ma suke yi ko ba wari suke yi bane yanzu wata naira ɗari ɗazu karni ƙarni ke ma wani lokacin in ta yi baki ma a je ma a ƙona ta an ƙona hoto kenan amma ka gani amma duk su ba su gano ba Allah ya sawaga Allah ya sawaga malam mu je wannan shi ma <laughs> da saura mai ɗaukan hoto ne eh. ko da sana su daukan hoto ne da sana su ɗaukan hoto ma sakamakon wannan katu yanzu ya yi tuwa bari wallahi yana daga cikin yana cin tambayan da aka yi wa bas da shu da lajana kwamiti na amsa fatawa na saudiya wani ne yake tambaya yake cewa yana son a bashi amsa shi aikin da yake sana'arsa safa aikin hoto ne ya kunci abin da yake ci nan take suka ce kana cin haramun kuma kana aiki a wurin haramun wadda shari'a ba ta yadda da shi ba har ma suka yi bayani suka ce inda hoto ne kawai na fasfaro da ake bisa da rura shine kawai kake yi wannan za a ce labasa na da rura ne amma tunda ka ce kowane irin hoto kana yi to kana cin haramu. da ya sake tura musu ya ce to ya tuba ya daina hoto da suka yi kafar masa hujja sai kasa masa hujja da hadisi Abdullahi bin Abbas wani zo ya ce wa Abdullahi Abbas ni cin ina cin abinci ne ta hanyar hoto dan shi artist ne artist ka san artist ko masu artist din nan masu zane drawing yake yi ana biyan sa sai zai sabar Abdullahi Abbas yake masa tambaya musulmi ne yace ni hanyar cin abinci na hoto ne sai Abdullahi Abbas nan take karanta masa hadisi manzo Allah ya ce to naji manzon Allah ya ce duk wanda ya hoto ya kwaikwayi halittan Allah ran tashin kiyama za a ce masa busa masa rai kuma ba zai iya ba kuma ba a daina masa azaba ba mutumi kawai sai mutu ke fuska sai ransa da yi daɗi ba abdullahi amma zai kalli fuskar sai ce to haka ne to wa in kutta labud da fa'ilan in ya zama makawa ba makawa sai kayi wannan sana'a ta hoto to ka riƙa zana abin da bayi da kayi ko abun da bai da rai bishiyoyi gine-gine duwatsu gidaje sai suka kawo masa wannan suka ce masa in dai ba da wannan da aka ci abinci ba in dai da hoton abu mai rai ne ko giya shi ne cin haramu to alhamdulillah shi ma daga ba da su ce ya bari ya zaɓi lahirarsa akan duniyarsa abin da ya kama da kenan dama mumini inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na dama mumini in aka yi kiransa zuwa ga hukuncin Allah da na manzon Allah sai ce naji kuma na dauka ba yahudawa ba sami'na wa saina yahudawa suka ce mun ji amma mun saba ba da mu yi ba to amma mumini ne ba a a naji na dauka Allah saka na ci gaba a wannan kuma cewa wai malam ta wata hanya za a bi ne a sasanta ku da kungiya eh, tun da kowanne a ciki don addini ci gaba a yi wa addini na aiki kuma malamai da yawa yana ganin wanda ba sa kungiya suna ma'amala da yan kungiya ha to aini ba mu faɗa da yan kungiya ba ni maganar da nake nake cewa kungiyar ba addini ba ce tana raba kan jama'a muka ce manzo Allah ba dan kungiya bane in kuma yana da kungiya ga ya mana kungiyarsa muka ce Abubakar Umar Usmanu Ali duk wannan ba da kungiya kai yan baya ma su Buhari su Muslim su Tirmidhi su Abu Dawud su Ibn Taymiya su wane ne dukkan su sunan su musulmi ba su da kungiya na ce to in haka ne me yasa mu yanzu ba za mu kashe kungiyan ba mu dawo kawai matsayin mu na musulmi a huta tun da dai wannan sunan ya jawo mana kyaman junanmu ya jawo mana ƙiyayyen junanmu har ma waɗanda suka yadda da sunan masu kansu ma sun kashe biyu sun kasu kashi biyu har wasu ma ba sa son wasu ma su kira sunansu da wannan sunan suna ganin kamar sunan nasu ne su kaɗai ko ba haka ba ne na ce to inda da kashe wannan sunan mu dawo sunan da Allah suka mana shi kenan ba magana ne ko na faɗa ko na gyaba a'a jiya jiya din nan dan izala nan ya ai kun ganshi ya zo da nan da uniform din sa tun daga wani gari kuma taimakon kuɗi ya zo kuma Allah ya sani in ba dan wannan munasaba da fada kuma na bashi kuma na bashi da uniform din sa na izalan ya zo nan so daga ni wanda bai bance ne kama yana faɗa da dan izala ne ah Allah ya san zuciya na ah! lokacin da muka je birnin kudu suwa suka gayyace mu ba ɗan izala ba ne lokacin da muka je jigawa suwa suka gayyace mu da muka je nan eh, burga suwa suka gayyace mu ba yin zana ba ne da muka je rishi ina ne wai rishi suwa suka gayyace mu wato waɗansu ba su ce ai malam wai yana hasada mai izala ne abin da suke abin ah, na fana sha ji ba ai ma ne na hasada mai izala. wai yau jahili bai fahimce ni ba bai fahimce ni ba matsalan ba na hasada ba ne matsala ce ta a koma kan gaskiya kuma gaskiya ko baban ka ya kauce masa dole ka gaya mace baba ka bar gaskiya ba haɗin baki ba ne ku haɗa baki akan abun da ba daidai ba musan je bai da wannan ba manzala ce gaskiya ta hada ka da mutum gaskiya ta raba ka da shi wannan kawai shi kenan amma wallahi wallahi ba ganin hasada a ciki ba mu kuma ganin gaba a ciki ba wadda dan izalarsa na ki mu'amala da shi shugaban izala bai zo nan ba bai zo na asibiti na ba bai je makaranta ba ban je wurinsa ba to me kuma to a ciki balalau da ya zo nan ban je har hotelin da yake na gaishe shi ba kabiru da ya zo nan ban je na gaishe shi ba ka tambaye sun karya nake yi kai da fa ina hasara ko da wannan abu ba dan Allah nake ba fa da da'awa na fa ta rushe ya kamata ku san haka fa Allah yana kallon zuciyar kowa amma waɗanda suke ɗauka alhaki na suke cewa hasada yake ma izala tauran tashin kiyama da mu tsaya gaban Allah Allah kuma dai mana hukunci kai ni na sani ma akwai lokacin da wata izala ta yi taro ta yi nemi taimako billahi lillahi dubu ɗari biyar na ɗauka na basu su sun san haka kuma a lokacin ma wannan bangaren ma sai da suka yi wata uku suna neman taimako a asuka sassa tara aka yi wata uku ba iya hada dubu ɗari uku ba na ni kada da ki dubu ɗari biyar na basu suka samu albarka shin inda gaba nake da zan ki dubu ɗari biyar basu. kai akwai wasu maganganu sai lokaci yi don gaya muku sai lokaci ya sai lokaci yawa sai lokaci yi. ka san kowace magana tana da reshe kowace magana tana da gebe amma ko da ke yawanci awam cikin su sune suke haka amma su malaman sun sun yi mu'amala da ni sun zan ko ni waye sun sani in ina musu hasada sun sani in dan kiyaya nake faɗan magana nake magana kan kungiya su sun sani yawa amma inda faɗa nake da su abubuwan da suka yi mini ta kai ma ko sallama ma in ki musu in ki musu sallama ko in ce dan dauki wani taimakon bar amma babu daya yawa ni na san dan adam duka mai kuskure ne zaka iya bashi uzuri kuma ba radda na tauba da batawa nace karka je ka bi dan izala sallah na tauba da ko nace karka ci kansa ko karka masa sallama ko karka bashi yarka amma su ne su a junan su ma saboda rashin adalci ai kun ji batoyin da suka bayar ta kai ma in wani wannan dan bangaren ya mutu ma wannan yana ganin sa mushe ne arne ne ba zai je janazar sa ba gidan haya ma baya bashi yarsa ma baya bashi sallama ma baya masa ba kungiyar ta haifar da wannan ba amma ni da bana kungiyar na taba wani ya taba gan dadda cewa duk wani almajiran gashi nan ya faɗa na taba bashi fatawan cewa kar ka bi dan izala sallah ko kar ka masa sallama ko in ya nemi yarka kar ka bashi ko ya nemi mutum da ya daga hannu ya ce na taba dan haka ko addu'a na saboda ni adalci nake musu kuma an baka adalci ba za ka tafi cin nasara ba kuma adalcin ya kawo ga wannan din wannan da'awa wata biya ka diba mata shekara ashirin da biyu ake ta yi an buga an buga an buga ko gane ba ne saboda ka wanda yake so a yi adadi ana sai gaskiya wanda yake so ya ci nasara dole ka yi mutane adalci saboda ka akwai zuwan mu nan na je wani gari nan gashi nan eh, nasaru muka yi wa'azi kuntina? tuna a ah, ƙungiyar sun kawo 'yan agajinsu muka yi wa'azi da su lami lafiya har ma suka turo wani malami a madadin ƙungiyar ya zo dina shirya wa'azin ya zo shi ma yi komen akan abin da ce abin da aka yi gaskiya ne ya gamsu da shi da muka sake komawa to mun samu wata matsala ta faru na sake yin wa'azi sai wani limami a gane ce a ai mala idris yana wa izala ne hasada ya zo don ya rusa ta har a waya aka aka aka aka aka aka aka aka ledo magana sa aka gaya mini nace to wannan gaskiya bai fahimce ni ba bai fahimce ni ba da da da fada muke radda muka zo suka zo suka cika gaurin da uniform din su sai mu ce a ah, ku tafi mu ba mu da ku amma duk kuna nan kun gansu ko ba su bane kujeru masu suka shirya mana kuma suka shirya mana kuma eh, ce Allah saka le to me a ciki kuskure kai um ai ku nemi mukabara da muka da Umar Laddo Umar nan ba ta sai bane daga saman su a kasan su from A to Z muka dinka mukabala su nake ce ba kafire bane ina kare inzala dai nace don mutun yayi kuskure yayi kungiya ba ka ce masa kafiri bane ba ka ce masa kafiri ba ai kasa din yana nan har ma har ma yana sai dawo kaina yace ma malam waɗannan mutane kafure ne in baka yi da kafirci su ba kai ma kafiri ne ko ba ma ga ibnu mikai ko ba ko ba ne ba kai kasa din yana nan ku ne ma amma duk wannan ba sa gani Allah ya sauwaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka